فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen suratul fusilat Allah ya sa albarka a cikin abin muka karanta yau insha Allah za mu shiga suratun shura suratun shura sura ce makiya idan aka ce sura makiya ce ishara ce akan galibin abin da suran take suwa magana ne akan tauhidi abin da ya shafi kaɗaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya suratul shura ta tattauna akan manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammadu manzan Allah ne suratul shura ta tattauna akan tashi da za a yi bayan mutuwa ma'ana tashin alƙiyama Allah ya bada misalsalu game da al'ummomin da suka shuɗe waɗanda suka bi gaskiya da tsira da suka samu da waɗanda suka yi faɗa da gaskiya da halaka da suka fada cikin, muna roƙon Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma yin aiki da shi daidai din Allah ya dace da mu to sai Allah ya ji أعوذ بالله من الشيطان

السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم الله مدوكتين سركية بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين في قاف waɗannan harufa guda biyar ana ce musu alhuruful mukaffa mun sha tattaunawa a cikin waɗansu surori da suka shuɗe a baya malamin tafsirin alƙur'ani sun tattauna game da waɗannan haruffa me ma'anar waɗannan haruffa ɗin waɗansu malamin tafsirin alƙur'ani suka ce waɗannan alhurufin muƙasa sunaye ne daga cikin sunayen Allah waɗansu malamai suka ce a'a alhuruful muqatta sunaye ne daga cikin sunayen surorin da aka bude surorin da su kamar yadda ake cewa suratul taha kamar yadda ake cewa suratul qaf kamar yadda ake cewa suratul sad kaga sunan harafin shine sunan surar suka ce to duk surar da aka bude ta da wani harafi daga cikin alhurufun muqatta'a to wannan harafin shi ma suna ne na wannan surar domin sura ɗaya takan iya haɗa sunaye biyu ko sunaye uku waɗansu malamai suka ce a ah, alhurufin mukabba'a babu wadda ya san ma'anansu in ba Allah ba saboda haka idan sun zo tafsirin alkur'ani idan suka karanta waɗannan haruffa sai su ce Allahu a a'lamu bi muradihi bi zalika sai su ci gaba da tafsirin alkur'ani su waɗansu malamai suka ce a'a alhurufun muqatta'a Allah subhanahu ta'ala yana buɗe farkon waɗansu surori na alƙur'ani da su ne domin ƙalubalantar larabawa ƙalubalantar duniya akan alƙur'ani a bayyanar da mu'ujiza da alƙur'ani ke ɗauke da shi a bayyanar da cewa alƙur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah wannan shine abinda shekul islam ibn taymiya ya tafi a kansa shine abinda malam muhammad aminu shankiti ya tafi a kansa da yawa daga cikin malamin tafsirin alkur'ani har shankiti yake cewa yana ɗaya daga cikin karina abinda zai nuna maka waɗannan alhuruful muqaffa'a Allah na buɗe farkon waɗansu surorin alkur'ani da su ne domin ƙalubalantar larabawa akan alkur'ani domin bayyanar da alkur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah yake duk lokacin da aka buɗe wata sura daga cikin surorin alƙur'ani da waɗannan harufa to za ka samu karatun da ke biyo bayan waɗannan harufa Allah yana jawabi ne akan shi alƙur'ani wahayi da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka, kazalika yuhi ilaika wa ila min qablika Allahu azizul hakim kamar haka Allah yayi wahayi zuwa gare Allah ya zaɓe ka ya nufi al'ummarka da wannan babban rabo na wahayin alƙur'ani Allah ya ce ka zalika yuhi ilaika kamar haka yayi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika kuma yayi wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka al'ummomin da suka shuɗe, Allahul Azizul Hakim Allah mabuwayi mai hikima ma'ana shi yayi wahayi na alqur'ani zuwa gare ka kuma shi yayi wahayi na wahayin da yayi masauran annabawa da manzanni kafin ma'ana dai ayar farko a cikin suratun shura tana tabbatar da cewa alƙur'ani Allah yayi wahayin sa Allah sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa da suka shuɗe, Allah yayi wahayin wahayin littafai da ya aiko musu na manzanci jama'a muna fahimta ko kazalika yuhi ilai? kamar haka Allah ke wahayi zuwa gare ka wa ilal min qablika wa ilal ladina min qablika yake wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka wace wahayin Allahul Aziz Hakim Allah mabuwayi mai hikim al-aziz al sunaye ne daga cikin sunaye duk lokacin da ka ga wani suna daga cikin sunayen Allah to akwai ababa guda biyu na dole a kanka game da waɗannan sunayen. abu na farko ne yadda cewa suna ne na Allah al'azizu suna ne daga cikin sunayen Allah alhakimu suna ne daga cikin sunayen Allah abu na biyu imani da kuma tabbatar ma Allah sifa da take cikin wannan sunan zama mun a cikin al'azizu akwai al'izzatu buwaya an fi ƙarfin kowa to ka imani wannan sifa-sifa sai ta alhakim suna ne na Allah sannan a cikin sunan akwai sifar hikima sifa ce ta Allah alhakim akwai hikimar kuma a saɓanin sunayen mutane duk lokacin da kaga wani suna daga cikin sunayen Allah daga cikin sunayen Allah sunan bayan an tabbatar ma Allah da wannan sunan sannan kuma akan tabbatar ma Allah sifar da take cikin sunan sannan kuma akan tabbatar ma Allah abinda sunan da sifan suke rattabuwa akan idan an ce ar-rahman sunan Allah ne ko to akwai rahama din sannan rahamar kuma yana ba da ita kun gani magana? ne za ka samu an ce ne mai arziki ne kuma akwai arzikin to amma kuma marwaci ana samun ku ba san to shi Allah bayan ya siffanta da siffar sunan ya tabbata gare shi to abinda kuma sunan ke ɗauke da shi na sifa sannan kuma yana naso zuwa gabayi jama'a mun fahimta yanzu a mutane ne za ka sami mutum sai a ce min salihu mace sai a ce mata salaha amma sai ka samu ba ta da kirki kaga sunan bai dace da mai sunan ba to shi Allah duk inda kaga sunansa akwai dacewa tsakanin shi da sunansa kuma akwai tabbatuwar sifar jama'a mun fahimta ko idan ka ji Muhammad suna Muhammad to wadda ya kai ya kawo a wajen kirki da ɗabi'u masu kyau to idan ka bi ahmad kuma kan kaske to amma sai a samu muhammad sai a samu ahmad har shayi-shayi kaga bai siffanta da sunansa al'aziz hakim akwai izzabi kuma sai aka haɗa su azizul hakim ga izza ga hikima domin akan iya samun wani na da izza amma kuma ba shi da hankali haka ne ba ga izza din yana da mulki yana da kudi amma kuma ba shi da kangaro to shi Allah ta ce al-aziz ne kuma sai aka ce al-hakim wani kuma raka samu yana da basira amma kuma rago ne to shi kuma Allah al ne kuma al-aziz ne E eh, duk sun tabbatar Allah ya samu dace Allah ya ce kazalika yuhi ilaika kamar haka yake wahayi gare ka wa ila ladina min qablik yake wahayi zuwa ga waɗanda suka gabace ka Allahul Azizul Hakim Allah wanda yake mabuwayi ne hikima lahu ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin samai da ƙasai duka na ga Allah shi kaɗansa wannan shi ne ake ce mishi takdimu ma haƙu wuce ake saboda a katangance abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa lagu mafi samawati wa mafi fi al'arbi na ga Allah shi kaɗansa abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa duk abin da ke sama mallakar Allah ne duk abin da ke ƙasa mallakar Allah ne shi kaɗansa Allah ya ce wa huwa al-aliyyul azim Allah shine mai girma daukaka zafiya daukaka ta sifofinsa duka sun daukaka shi fa shi Allah saboda ba a kare shi ka gane ko za ku tashi ku yi aiki don kare mutuncin manzan Allah za ku tashi ku yi aiki don kare mutuncin bayin Allah amma bari ka sai bari ka yi don kare mutuncin Allah ba a shi ya mutu ne shi ko an yi kayan san Allah <laughs> saboda ka duk iskancinsa bai sai zagi Allah ba wa huwa al aliyyu azim Allah shine madaukaki Allah shine ne gidi to sai Allah ya ce والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم Allah ya ce, Takatu samawatu ya tafattar na mai fauƙihin na sammai saboda tsananin tsoron Allah sukan yi kamar su kyakkece su yanke su zube daga can sama saman su ji Allah. sama saboda tsoron Allah takan yi kamar ta kece ta fashe ta wasu sama ta biyu saboda tsoron Allah takan yi kamar ta kece ta fashe ta wasu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai Allah ya ta kadu samawatu ya tafaffar na min fauƙihinna sammai sukan yi kamar su caccece su faffashe su wawwatse daga samansu saboda tsananin tsoron saboda sun san Allah duk wanda ya san Allah dole ya ji tsoron wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت to duk wanda ya imani da Allah za ka samu yana tsoron in ka ga mutum baya tsoron Allah to bai san Allah ba amma sama ta san Allah ƙasa ta san Allah sanin Allah shi ke sa mutum ya ji tsoron Allah idan za ka yi tafiya ka je tashan mota ka je da masu bara suke kirari na Allah ko gidan mai kai Allah ya ciyar الله يكي كلاب الله يزاوري كلاب الله يتري شر ترد دك هر أجمع أبدا البركة دي أيتي نجري بكورة سبت سبو ده بشي يكي كان تو وات السيني زي كي كلابي وات السيني زي داود كلابي وات السيني زي أري شر كربي وات السيني زي أري أو أريد أطار فاتي باكا تورفا أبين تورو لكو أي تورو بني shi ne mai iya tsada tsotsi da shi zai kai ka lafiya shi zai za'o da kai lafiya in damina ce a ce Allah ya babu mai albarka in kasuwa ce a ce Allah ya bada sa komi to yanzu wanda ya san wannan Allah da wannan fawa da yake da shi akan komai a ce ya tsoron a sai dai sun shi sai dai sun shi in ga mutum ya tsoron Allah bai san Allah ba in ga mutum bai tsoron Allah bai san Allah ba shi fa Allah ke ma kansa kirani yace ta wayu sabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min kifati وهم يدافعون في الله وهو شديد الحال الله يتوي يسبب الرعد بحمده Allah ya ni fa raduwa masu na tasbihi da gode raduwa masu na tsoron Allah wal tu min kifatihi Allah ya ni fa malaiku ma tsoron na suke mala'iku suna cike da tsoron Allah wa yursilu sawa'ika Allah shine ke aiko da tsawarwaki in an tsawarwaki tunu da takin hankali fa yusibu biha man yasha sai ya samar da ita kan wanda yake haka ne in ya tsaye da kai ka tsaya ke haka ne yi jaji nuna filayi Allah ke ga sunan suna ja'in ja kan shi a ana cewa Allah ya ce suna musun abinda Allah ya ce wa huwa shadidul mihan Allah kuma yana da tsananin talala yanzu ma wasa wasa sai ga shekaran ka biyu a asibiti kamar wa ba kai da kake asibitin ba masu gaishe kama sun gaji ruwa ne ha? to wadda ya san Allah a ce ba yi tsoron kake ganin polis ma gudu haka ne Allah ya samu dace Allah ya ce takadu samawati ya tabarfarna min fawqihinna sammai sukan yi kamar su takkece su tsage daga can samansu wal mala'ikatu yusabbihu na bihamdi rabbihim mala'iku suna tasbihi haɗe da gode ma ubangijinsu wa yastaghfiruna liman fil ardi suna neman gafara ma waɗanda suke bayan ƙasa ma'ana suna neman gafara wa mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah mala'iku na tasbihi suna masu gode ma Allah suna masu jinjina ma Allah haɗe da neman gafara ma waɗanda suka yi imani da Allah a bayan duk lokacin da mutum ya yi imani ya riƙe tafarki na ƙwarai ya tsaya a kan abin da shari'a ta umarce shi da shi to mala'ikun Allah suna nema mishi gafara a wajen Allah shi ne ma'anan allazina ya hamilunar arsha حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن الذي وعدته ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وإهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله يكفي الذين يحملون العرش waɗanda suke ɗauke da al'arshin Allah wa man haulahu da waɗanda suke kewaye da al'arshin Allah Allah ya ce, Yusuf yusabbihu na bihamdi rabbihim suna tasbihi haɗe da gode ma ubangijinsu ba mana mala'iku ba kenan wa yu'minuna bihi suna masu imani da Allah wa yastaghfiruna lil ladina amanu kuma suna neman gafara ma waɗanda suka yi imani da Allah rabbana suna ta ya ubangiji wasi'ita kullu shay'in rahmatan wa ilma Allah ka yalwaci komai da komai wajen rahama da ilimi Allah iliminka ya kai kan komai da kowa Allah jin kanka da rahamarka ta kai kan komai da kowa Allah fasfir lillazina tabu Allah ka gafarta ma waɗanda suka tuba wattaba'u sabilak suka bi hanyarka da ka dora su akan ka akan ta wajihim wajihim azabal jahim Allah ka tsare su daga azabar wuta rabbana ya Allah wa adkilhum jannati adnin allati Allah ka shigar da su aljanna wadda ka alkawarta musu ita wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim da waɗanda suka kyautata addini cikin iyayensu da matansu ma'ana abokan zaman su wa dhurriyyatihim da kuma zurriyarsu innaka antal azizul hakim lalle Allah kai mabuwayi ne mai hikima wa qihim sayiat Allah ka tsare su daga mummunan sakamako wa man taqi sayiati yawma idin Allah duk wanda ka tsare shi daga mummunan sakamako a wannan ranar faqad rahimtahu hakika Allah ka ji kansa wa zalika azim wannan shine babban rabo jama'a wannan shine addu'ar da mala'iku suke yi ma waɗanda suka yi imani da fasfir lil ladina tabu wa tabu sabilaka wa qihim adhab jahim rabbana wa adkilhum jannati adamin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim sayyiat hisabi da zaka musu Allah Allah ka tsare su daga mummunan hisabi Allah yake wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku suna tasbihi haɗe da gode ma ubangijinsu wa yastaghfiruna liman fil ardi suna neman gafara ga waɗanda suke bayan ƙasa waɗanda suke bayan ƙasar nan sune mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi biyayya wa Allah suka yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yace ala ku saurara inna Allah huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne Allah ya samu a cikin su to sai Allah ya ce wallazina taqaw min Allah ya ce wallabi na takadu min duniya auliya'a waɗanda suka riki waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin waliyansu majibantarsu Allahu hafizun Alayhi, ai Allahu raqibun alayhi. Allah yana kallon su Allah yana ganin ayyukan da suke aikatawa wa ma alayhin alaihim biwakil Allah ya ce amma kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wakili ba ne a kansu, ba mai kiwo ko mai gadi bane a kansu iya aikinka ka yi musu wa'azi Allah ya ce amma waɗansu sun rike waɗansu ababa ko ba bayan wallazina takazu min dunihi auliya waɗanda suka riki waɗansu ababa a matsayin majibantansu ko ma bayan Allah Allahu hafizun alaihim Allah yana kallon mai duk abin da ka riki ko menene Allah yana kallon ka kuma da wannan abin zai maka isa Allah yana kallon ka kuma da wannan abin zai maka isa ka san wani yadda kake kallon sa mashi Allah mashi Allah yana da dan wani malamin sa a kauye haka ne eh rikan wani ne kuma bayan Allah annabi ya ce duk wanda ya je gun boka ko dan duba ya gaya mishi wata magana ya yarda to ya fita a cikin musulunci to yanzu idan ba wadda Allah ya tsare shi ba illa ba rahim Allah dan kasuwa ne yana da malamin sa irin wannan bokaye dan siyasa ne da bokaye duk dai gashi nan abubuwan to Allah ya ce waɗansu sun riƙe waɗansu ababa kuma bayan Allah amma Allah yana kallon su yana kallon ayyukansu Allah sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma anta alaihim biwakil ba mu sanya ka zama wakili akan su? ka dinga bin su kana kallon me suke yi abinda ka karantar da su sai sun yi abinda ba su yi ba ka dauki mataki a kansu Allah ya ce a'a fa zakir innama anta muzakkir lasta alaihim Allah ya samu dace duk abin da muka yi a rayuwa Allah na gani kuma zai yi ma kowa sakamako da abin da ya aika to sai Allah ya ce وكذلك أوحينا فريق Allah ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa ka zalika a wahaina ilaika Qur'anan arabiyan Allah ya ce kamar haka muka yi wahayi zuwa gare ka na wannan abin karantawa cikin larabci mai kenan alƙor'an wa ka zalika a wahaina ilaika ƙor'anan arabiyan Allah ya ce kamar yadda muka yi wahayi masauran sauran manzanni haka nan kai ma muka yi maka wahayi na wannan alkur'ani abin karantawa ne cikin harshen larabci litun zira ummar kura Allah ya ce domin ka gargadi ummar kura ummar kura ita ce maka wa man haulaha ka gargadi al'ummomin da suke kewaye da ummar kura duka duniya ce litun zira ummar kura maka wa man haulaha dukkan duniya baki daya Allah ya ce mun yi maka wahayi ne na wannan alqur'ani Allah ya ce domin ka gargadi mutanen makka ka gargadi dukkan sauran duniya ummul qura ita ce makka uwar alƙaryu ce. makka ita ce uwar kowace ƙasa a duniya wannan Allah ne ya zaɓe ta akan makka makka ita ce uwar najeriya ita ce uwar ingila ita ce uwar amurka ita ce ummul kura uwar arka nan ne cibiya na kulla alaka tsakanin sama da ƙasa nan ne headquarter baitul ma'amur yana san saman yana sama ta bakwai yana santan ka'aba ne shi to inda ayi wahayi ta nan ake sauko da wahayi to Allah ya mun maka wahayi na wannan alkur'ani domin ka gargaɗi mutanen makka wa man haulaha ka gargaɗi dukkan mutanen da ke kewaye da garin makka wa tunzira yawmal jam'i la fi fihi ka gargaɗi mutane game da ranar haɗuwa da babu ko kwanto a ciki كنت دي ايه القرآن لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع أي تنذر الناس يوم الجمع كجر جدي متاني جمي دران انت روا مش أخيرا لا أحقو يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقابل يوم التقابل رانا ندوك الهنس يوم التغابن الغبن da hausa shi ne dukar hanci ba ana yin ciniki ba sai a ce aiwa ya duka hancin wani to sai an zai tsiyama da kaga dukar hanci naira 500 ɗin wani za ka ci ka gara ka na neman karewa ba a gama biya to kaga a ranar allah ce za ka san kaci 500 mai tsada haka ne dubu biyu mutum za ka kaga ana ta zurare aikinka ana ta zurare aikinka za a biya shi dubu biyu to idan da kana ganin kame da shi wawa ne yau za ka gane a kan dubu biyu ya daki hancinka haka ne kafin yanzu a zalibi shi ganin mutane yake wawaye ne ya cuce ka kuma ya ce maka gara ya haka ni malam ya cuce ka kuma ya ce mata to eh, wannan ba shi bane bar mutu wannan juma'a da muka yi ba mutum daya da zai shiga aljanna Allah ya barka ka yi step daya aljanna wallahi har sai an kwace duk kayan mutane da yake hannunka ولا يدخل أحد من الجنة ولواجد من أهل الجنة عنده مسلمة بعد ما كشجاء الجنة كما أقول أن الجنة بكتن كيش في أنبياش ولا يدخل أحد من الجنة ولواجد من أهل النار عنده مسلمة كما بعد ما كشجاء الجنة كوكي أن الجنة إن كتن أموتا تو أموتا ما في أنبياش ولا يدخل أحد من النار wani liwahidin min ahlil jannati indahu mazlama kuma ba dama ka shiga wuta ko kai dan wuta ne kuma akwai hakkin dan aljanna a hannunka sai an kwace mishi wala yadkhulu ahadun min nara wa liwahidin min ahlin nari indahu mazlama kuma ba dama ka shiga wuta wani dan wuta na bin ka bashi sai ka biya bukatun ka shiga wuta amma wallahi allura allura idan ka taba sai ma wani kwalik ɗinka ya baka aron biro ka manta ka tafi da biron baka mayar mishi ba kuma bai yafe ba wallahi ko kai dan aljanna ne ba za ka shiga aljanna ba sai ka biya shi biron wallahi sai ka biya shi biron to haka eh annabi ayyace cewa hadisi Latu al hukuka ila ahliha yawm al-qiyama annabi yace wallahi za ku mai da haƙƙin kowa wa mai haƙƙin a ranar alkiyama in ka kika biya shi haƙƙinsa a nan annabi yace za ka biya shi amma za ka biya dole za ka biya shi wallahi tallahi za ka biya shi duk abin ka karba a wani wallahi za ka biya shi haka ne ko ba ka ba haka ne masu tsari mutane a kan hanya suna karɓar ishirin ɗinsu go da haka ne ko hamsin ɗinsu goma goma su wallahi tallahi na ku su wallahi da kudiyarsu su duk wanda ka kaɗi naira goma wallahi ka nemi shi kuma sharaɗin kuɗi sharaɗin kuɗi ko mutum bai ce komai ba ƙa'ida kawai a da'in rai ya baka ƙa'idar Allah a ƙar'ani an tarabi minku ya zan a daɗin rai idan takura shi kai ka karɓi kuɗin za ka biya shi ranar alkiyar ya zan ya baka ne a daɗin to don girman Allah malam wallahi waɗannan daga kaga suke tara mutane akan hanya suna karɓar ishirin ɗinsu wani da karɓar ishirin ɗinsa da zuwa ya yi haɗari a mota ya faɗi ya mutu domin yin fitina ya za ka yi da wannan ishirin ɗin ranar kiyama ka karbi 20 ɗinsa bai wuce minti 30 ba biya mutu ka ga ya biya barka da rikici ya barka da rikici annabi yace la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah annabi yace wallahi da ku mai da haƙƙin jama'a da yake hannun ku ranar alkiyama da ku wallahi da ku hatta yuqada lishafil jalhai min ash-shafil qarnas annabi yake sai an farke matinkiya tunkurin da rago ya mata annabi yake in ka taba gani a kan idonka rago mai kaho ya tunkuri mara kaho a gabanka da a rama mishi balle kuma matarka da ka cuce ka rago ma aka rama mishi balle mutum a wani hadisi annabi yake suna sabon a tadaruna mal kun san waye al-muflis qalu suka ce al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata sallashashe a cikin mu muflis a cikin mu shine wanda bai da dirhami bai da kaza ma'ana wanda bai da kudi bai da kayan kudi annabi sai ya ce musu innal muflisa lil ummati fallashashe a al'ummata waye a tsarar rai waye tozartacce a cikin al'ummar annabi ya ce man ya'ti yawmal qiyamati bi salati kadi ka nakira wanda ya zo ranar alkiyama da sallar sa mai kyau kasan dai ba ta shi bane wasiyani yayi azumin sa mai kyau wa zakatin yayi zakat sa mai kyau annabi ya ce kashi sai dai zai iso filin alkiyama wa qad shakama hadha ya zagi wani wa qadhafa hadha ya yi sharri ma wancan wa akala mala haza ya ci kudin wancan wa ka dama haza ya zub da jinin wannan fa yi uba haza min hasanati sai a kira wannan a biya shi daga cikin kyawawan ayyuka waɗannan sallolin waɗannan azumin waɗannan zakan waɗannan hakkokin iyalanka da ka bayar sai a ɗiba a ciki a bayar wa haza min hasanati wannan ma a kira shi a bayar daga cikin kyawawan ayyukan annabi ce fa in faniyat hasanatuhu idan ayyukan alkhairinsa suka kare qabla an yuqda ma alayhi kafin a gama biyan rikicin da ke kan ukiza min kafayahu sai a fara ɗebo laifuffukansa wannan da kake ganin zinace zinacen nan wallahi wani yana ma wani ne zina. zai je ya gama zinan wallahi a zo a biya ka da zinan haka annabi ya faɗa wani zinan wallahi wani yana maka zinan duk inda kuka zauna ta sun jiba ka dubi yadda gulma ya zawo abinda bai tashi karakara har mai addini ganshi a cikin harkar jiba a zagi wannan wannan ya wuce a zage shi annabi ya ce fa in sami ya ta hasanatu qabla an yuqda ma alayhi uku ga milka bayanku sai a fara ɗebowa daga laifuffukansu fasuri hat alaihi sai a ɗora mishi sun matsuri hafin nar sannan a kaɗa shi wuta shi yasa wani daga cikin sun yake cewa wallahi ni dai kun gani yace a kwaɗe ni tsirara a ɗaure ni da igiya a jami a cikin ƙaya yace wallahi ya fi mun sauƙi A kan mutusun iyama wani yana bi na dirhami ɗaya ka san ba ka sadar da zaka ma kanka a duniyar mafi muni kamar cutar mutane ba gangancin da zaka yi wa kanka domin in ka cuci jama'a babu dama ka je ka ce Allah na tuba babu dama wallahi sai ka ji wasu ka manta na ruwan Allah da ka manta ina da kasan kaci, finish za a tuna maka wa ka shi a sahun lahu wa nasu Allah ce sun manta sun ni kuma ina kiyaye da abu ganganci da za ka yi makanka mafi muni wallahi shi ne cutar da kuskuren da za ka yi makanka ka yi dama mafi muni in ka mutu wallahi shi ne ka cuci jama'a wannan saboda kafi karfin ya maka Allah ya wuce wannan ya fi ƙarfin saboda kafi karfin ya maka Allah ya wuce wannan ya maka Allah ya sai wuce duka za ku gamu da shi amma ya wuce ya wuce a baya wuce ba a wallahi baya wuce wallahi babu abinda za ka tafi da shi filin alkiyama kamar allura ba a fito da maganan ba wallahi babu laifi ne idan kai wa Allah tsakaninka da Allah ka tuba ka koma zuwa ga Allah sai ya fita. wani ko baka tuba ba Allah na iya yafe ba. domin shirka ne ce in ka mutu kana yi ba zai yafe ba amma ka cuci wani wallahi sai kun wani annabi ya ce a hadisi ɗin uwa man kana indahu mazlamatun li akihi annabi ya ce duk ya san akwai kayan cucin wani a abun man kana indahu mazlamatun li akihi duk wanda ya san akwai wani abu na zalunci na ɗan uwansa a hannun shi in ji annabi min irbihi na mutuncinsa ne au shay'in ko kuma na koma ne ne in je na zalunci ne annabi ya ce fal ya ta tahallalu al ma. fal ya ta tahallalu minhu al ma. annabi ya ce je su ware a yau ka je ku ware a yau Allah Allah ya kuna dinarun wala dirhamun annabi yace kafin ku haɗu a wajen da ba dinare ba dirhamin ina kenan Ya. annabi yace kaga kuwai man kana indahu mazlamatun li akili min irbihi aw shay'in duk wanda ya san ya cuci wani wani abu inji annabi mutuncinsa ne ko dukiyarsa ne fal ya ta'allalu minhu al-yawm annabi yake to yau ka tafi ku je ku wani amma da a ware da a ware ko ka je ka same shi ko ba ka same shi ba da a ware da a ware wallahi da a ware annabi yake qabla Allah ya kura dinarun wala dirham kafin ku haɗu a inda ba dinare ba dirham in kana lahu amalun salihun ukiza minhu bi qadri mazlamatihi idan kana da kyawawan ayyuka annabi yake sai a iba gwargwadon cutar jama'a da kai ana yin wannan ne a lokacin isabi idan an yi isabi an gama isabi shine ididdige aiki idan an ce hisabi shine a ididdige aikin da kai za a zo a karanta maka tun lokacin da alƙalami ya fara rubutu a kanka har zuwa wanda ka bar duniya za a gaya ma yi salatin annabi kaza sai a ce ba kuma kowane salati muna biyan sa kaza ne sai a maka lissafi sai a ajiye salatin ka duk an sai a ce ka yi karatun Alƙur'ani adadi kaza kowane harafi muna biyan sa kaza ne sai a tara duk abin da yi na karatun Alƙur'ani sai a biya ka ka ga wani falba ko kusa a hanya ka ɗauke. a ce maka ana biya ka zane a kirga iya abin da ka ɗauke ne cutarwa a hanya a biya ka ka kyautata wa mahaifiyarka ka kyautata wa makwabta duka a biya ka sai a tambaye ka akwai wani abu da ka tuna kayi ba a biya ka ba sai ka ce babu Allah sai a dawo kan miyagun ayyuka a ce tun da alƙarami ya fara rubutu a kanka kayi ashar kaza kowane ashar ana sa kaza ne sai a lissafa masa ashar ɗinka sai a biya ka imana duk abin da yi sai a rubuta annabi ya ce idan mutum ya kalli hannunsa na dama inda ake tara kyawawan ayyuka sai kaga kamar zai yi murmushi idan ya juya ya kalli hannun hagunsa inda aka tara mishi munanan ayyukansa annabi ya ce sai ya fashe da kuka ya eh, saboda komai ya kai annabi ya ce zai duba damansa ba komi sai abin da ya aikata ya duba hagunsa ba komi sai abin da ya aikata in ya kalli gabansa annabi ya yace fatastaqbiluhu na annabi ya ce sai su yi arba da wuta annabi yace man istata'a minkum an ya yaqiya wajhahu harran nar walau bi shiqqi tamratin falyaf'al annabi ya ce duk da ya samu dama a cikinku ya kare kansa daga wuta ko da tsakin dabino ne annabi ya ce in naira biyar ka yi minti ko wani yaro ka bashi zai tare wani abu ranar ba in zai alkairi ne annabi ce karkare na to wannan shine hisabi a kididdige maka kuma a tambaye ka a cikin wannan abin da ka gani din an tara maka akwai abin da baka yi ba ƙara maka aka yi ka ce babu to an wuce kenan an gama hisabi to sai a dawo isasi annabi ya ce abin da ake fara isasi a kansa abin da ya shafi jini anything to do with blood duk abin da ya shafi zub da jini ta kansa ake fara kashe-kashe da sauransu to sai a biyu, Allah zai yi umarni duk wanda ya taɓa cutanka a kawo shi biya ka idan kudinka ya faɗi wani ya ɗauka bai bi ƙa'idar shari'a ba ya kashe kudin za a zo da shi ya biya ka kuɗinka malam tsintuwa ma aka biya balle wadda ka shirya bayani ka cuce shi shi ne masu tafif a tafif ko wani lilmutafifin ko a tafif الذين يذكروا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم أول نور يخبرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم Allah ya ce wailun lil mutaffifina da hausa ka ce masu durmukin sun shiga uku Atafi. allazina idza tadu ala nasi yaftahun in za su auna abun mutane in za su muda abun mutane in za su karbi hakokin su yaftahun sukan karba a cike komi sai an ba su wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun amma in su za su bada hakkin sai su tauye in zai tafi gun aikin sai karfe tara kuma zai iya tashi karfe uku amma albashinsa zai karɓi cikakken albashi wannan shi ne aftarfi idan shi zai bayar da abin da zai bayar a naƙashe in zai karɓi nashi a cike Allah ya fi Allah ya zunnu ula'ika annahum mabusul yawmi azim Allah ya ce waɗannan wai ba su zato ne za a ta da su a tsaye da su a wani babban ili yau mai kuma nasu da rabbi alami su yi idan mai gyaran mota ne saboda kai baka san kayan gyaran ba abin dubu biyar ce dubu uku idan mai wayarin ne abin dubu biyar ya ce dubu shida ko dubu bakwai idan mai bugun kwano ne abin dubu goma ya ce dubu goma sha biyu wallahi da ka biya da ka biya da ka biya da ka biya to sai a yi isas ka biya kowa kowa ya biya ka ka biya kowa kowa ya biya ka wadda ka cuta a biya shi wadda ya cuce ka a biya ka dan abin da ya rage ne da a auna ba ana au ba to sai an fitta hakkin mutane kafin a yi au kuma biyan biyan da nagartattun ayyuka ake yi duk sallar da kai ta kada dan wani waiwaiwaiwai sai wadda ka kame sosai eh. da ita za a biya kuma na biyar da mutane suke wasa da haƙoƙinsu wasa da hakkokin gama, wasa da matsayinsu duk daɗin da zai dame ka a kwanciyar kabari ka guje shi a hadisi annabi yake cewa galibin al'ummarsa za su mutu ne tsakanin 60 zuwa 70 tsakanin shekara 60 zuwa 70 annabi ce galibi a ran duk za a tafi masu ƙetare nan jifa jifa ne yanzu an daga mutum shekarar hamsin hamsin da biyar wani ma ya doshi sittin a duniya saboda ya samu wajen satan kudin jama'a sai ta kwasa kai da kake dab da dab kuma shi kudi kudi kudi ko kudin malami ko kudin waye za a tambaya da kai na ka samu idan ka ci sai ka ce albashi na ne to ba ka ci ba kenan za ka toka ina ka kashe idan ka samu ta hanya mai kyau amma da ka je kashewa sai ka kashe ta hanyar da ba ta dace ba ka faɗi amma in ma aka tambaye ka ce wannan ta ina ka samu aka samu aka samu ba ta hanya mai kyau bane to ba ma ruwan wani tambaye ka wata ina ka kashe haka da abi kwabo da kwabo ta ina ka samu ka ce Allah salari na ne sai ka to me ka saya da shi sai ka na sai abinci ne mai iyalai na, aka to a wuce wannan ta ina ka samu ka ce ɗan na ofis ne eh, ba ba la kake yanzu da ake kamba maharamu eh ake murna idan an same Allah ya samu dace Allah ya gafar da mu Allah ya ce وكذلك أوهينا إليك القرآن العربي كما هكا مكي وعي نولنا القرآن أبين كرم تاوى سكين هرش اللاربتي لتنذر أم القرى دون كجرجد أم القرى جريم مكة ومن حولها كجرجد دكا على أيون تيتيوية مكة وتنذر يوم الظل إلى ربي كجرجد متاني جمد رانا تاوى وجباب كوكونتوا تشي شيء رانا القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير ونبنجرن سنة الجنة ونبنجرن سنة وتنجع sama biyu ne biyu ne ko dai kayi nan ko kayi nan ashabul a'raf su ma karshen kudin su shiga aljanna eh a suratul rum Allah ce wa yawma taqumu sa'atu yawma idin tafarraquna Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranan da alkiyama za ta tsaya ma'ana ran da za a yi tashin duniya yawma idin ya tafarraku Allah ce a ranar bayi za su rarrabe za a waye. imam katada yake cewa rabuwar da in an rabu ba a sake haɗuwa har abad yau mu irin ya tafarraku haka za a taru a filin kiyama awa Allah zai musu ya ce wamtazul yau ma ayyuhar mujrimun Allah zai ce wamtazul yau ma ayyuhar mujrimun mujrimai kuwa ne kanku mutum na tsaye a cikin sai ga yana zugewa yana jita ai shi ya san an san shi Allah kawai zai ce mujurmai ku ware kanku aka da ɗan giya na zugewa cikin mutane mazinata na zugewa cikin mutane aka da su sai tun gansu a gefe to daga inda ya zuge ya fitan nan kuma an rabu kenan har amada wamtazil yawma ayyuhal mujrimun Allah zai ce ku ware kanku mujurmai shi ya sa mana ka yi ƙoƙari duk yadda ake kallon ka usta duk yadda ake kallon ka mutumin kirki ana ganin in an baka amana za ka ana ganin in ka faɗi magana gaskiya ce duk zaton da ake maka ka yi ƙoƙari kama mutane ba zata a kiyama su ganka sama da haka kar a maka zaton alkhairi a nan a can addu'a da kai ba mutumin kirki amma za a gane ka da a gane ka da a gane ka da a gane ka yadda ake zata maka alkhairi to ka tashi a gaban Allah a cikin alkhairi ka kyautata zahirinka ka kyautata batininka yadda ka kyautata zahirinka kar ana kallon za ka rike amana a ji a tsere kiyama ga amanar jama'a da ta ci biyu to dai ina dai wannan ranar kan dole za a je to akwai abin da na fasa ne ba ba abin da na fasa فريق في الجنة wa fariqun fi sa'ir waɗansu ɓangare suna cikin aljanna Allah ya samu na cikin su wayansu ɓangare suna cikin wuta Allah ya tsare dama iya abin da shedan ke bukata ya da tawagar da zai ga zuwa ga To Allah ya tsare mu daga sharri Allah ya tsare mu daga azabar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin